da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin ma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya duka a Nijar din. A can kuma su kuma ta kasar Ghana za a iya jin mu ta Alfa rediyo, ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. yau kuma? Ai ka na ku. Wai zama ki bako yau a gari. Na kawo muku zuwa nan bakunci. To shi ke <laughs> To masu sauraro a yau Juma'a sha shida ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma kamar yadda muka saba. Haka yake muna kuma so mu ji ne shin yau shekaru 42 da kashe janar Murtala Muhammad tsohon shugaban kasar Najeriya a mulkin soji amma kuma har yanzu kasar ta kasa mantawa da gudunmawar da ya ba kasarsa me ya faru? Fellow Nigerians, events of the past few years have indicated that despite our great human and material resources, the government has not been able to fulfill the legitimate expectations of our people. Nigeria has been left to drift. This situation, if not arrested, would inevitably have resulted in chaos and even bloodshed. Shi Janar Murtala Muhammad bai shekara ma yana mulki wata shida ne kwana ɗari biyu ya yana shugabancin Najeriya amma kaga abubuwan da ya yi har yanzu suna nan ana faɗansu. saboda me shi ah, mutum ne wanda ya tsaya kan gaskiya kuma yana da kishin ƙasa da al'ummarsa to shi yasa ba a manta da shi kuma abubuwan da yayi yi ah, ya kawo su a najeriya don a samu haɗin kai da zaman lafiya su ne suka zama cewa sun wanzu Bayan wannan kuma za mu tattauna da wani shahararren mawaƙi daga Najeriya mai suna Ahmad Shanawa tare da shakatawa da waƙoƙinsa kamar waɗannan. fada a rijiyar soyayyarta cikin dare na ta tunaninta na ɗan waya na leka shafinta na instagram har ma na twitter a nan na kalli dukkan hotonta na yi na'am da kyawun surarinta na yi dm na ce kin haɗe yan mata ta godiya mai requestin nambarta farin ciki ya kama zuciyata ce na ke yi kamar ba ni ne ba haka yake sai dai mu ce kawai ku kasance da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. to kamar yadda muka ce muna tunawa ne da janar murtala An kashe shi Janar Murtala Muhammad hmm. tsohon shugaban Najeriya ne a ranar 13 ga watan Fabrairun shekarar 1976. A wani harin juyin mulkin da bai yi nasara ba da hmm. Laftanar Suka Dimka hmm, ya jagoranta a birnin Lagos. Haka yake to me yasa har yanzu kasar Maryam ta kasa manta da gudunmuwar da ya bayar a cikin kwanaki 200 kacal da yana mulki a Najeriya a karkashin mulkin soja shekaru fa 42. Haka ne. To bari mu bi Mahmud Ibrahim Kwari mu ji wace tsaraba ya samu mana daga wurin masana tarihi. Shekaru kusan arba'in da biyu, amma har yanzu akan yin shirye-shirye a rediyo da ma tarkan Kuma bayanai sun nuna kamar burtala ɗin nan bai daɗe ba, 'yan watanni ma akan karagar mulki. Waɗanne abubuwa ne ne kuke ganin na tarihi suka samu har ake jan hankalin mutane kullum ake wannan al'amura tarihi. To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa shi janar Murtala Muhammad shekara bai shekara ma yana mulki wata wata shida ne kwana ɗari biyu ya yana shugabancin Najeriya amma kaga abubuwan da ya yi har yanzu suna nan ana faɗansu. saboda ne shi mutum ne wanda ya tsaya akan gaskiya kuma yana da kishin ƙasa da al'ummarsa to shi yasa ba a manta da shi kuma abubuwan da ya yi ya kawo su a Najeriya don a samu haɗin kai da zaman lafiya su ne suka zama cewa sun wanzu kuma akan wannan turba ake ta tsarin mulki saboda lokacin da aka ba da 'yanci na Najeriya an yi a jamhuriya ta farko wato 1963 ya zama cewa ana amfani da tsarin mulki ne na Ingila wato parliamentary to kuma parliamentary ɗin nan kowane ɗan majalisa a garinsu ake zaɓansa. idan aka zaɓe shi daga nan zai je ya zama ko Firaminista minister ko ma wani matsayin da yake da shi to amma murtala ya ga cewa wannan shi ne ya kawo mana rabuwar kai saboda jam'iyyun da suke a wannan lokaci npc ncnc da action group kowace tana da ƙasarta da take ta, kamar npc a northern region ncnc a east kuma a action group a western region to saboda haka duk sun rarrabu musu ci gaba da raba ƙasa wanda wannan ya sa ba a samu zaman lafiya ba a wannan lokaci kowa inda yake nan ya rike to saboda haka da ya zo a shekarar da saba'in da biyar ya kafa tsarin ya kafa kwamiti na tsarin mulki ya ce lalle a fito da tsarin mulki wanda zai zama shugaban ƙasa din Najeriya ce ƙasarsa ba garinsu ba ko yankinsa saɓanin abin da muke da shi da kuma jam'iyyu su zama jam'iyyu na ƙasa ba na wani yanki ba Wato wannan abu yana da muhimmanci saboda wannan rigima ita ta jawo mana har aka yi basasa saboda rabuwar kawunan mutane. Shi kuma abin da yake son a haɗa kai kuma ya tabbatar da wannan duk irin mutanen da ya ɗauka aiki babu wani ɓangare da bai samu wakilci. Misali wanda zai zana constitution ɗin Rotimi Williams kuma ɗan ƙasar Yarba ne. Wanda ya magana cewa ɗauko constitution Abuja daga a Lagos zuwa Abuja a kin wani abu da shi ma ɗan ƙasa Yarba ne. ayo irekifi kuma wanda ya na abun nan ya ake da suna a state jihohi mm. shi kuma dan bendel wato dan midwest to saboda kaga duk wannan abu ya yi su ne saboda a samu haɗin kan ƙasa su sun yi yakin sa sun ga yadda aka sha wahala ba sa son mutanen Najeriya su sake shan wahala. To menene zai sa mutanen Najeriya su zauna lafiya? Sai ya zama shugaban ƙasa duk ya karɓa ko'ina, wanda shine jagora. kuma ya fito da wannan tsari kaga har yanzu shi yake amfani To bayan shi wannan tsari na eh, shugaba mai cikakken iko ko presidential system da ake da shi da shi murtala za a iya cewa shi ne ya kirkiro shi kuma yanzu ake kansa. Wannan abubuwa ne kuma na bajinta a shugabanci da za a iya cewa ya kawo cikin wannan kankanin lokaci kamar yadda kace shekara a kwana ɗari biyu ma a karkar mulki. Eto eh an kirkiro jihohi bakwai nan da nan. Kuma an zo an ce an ɗauke headquarter Najeriya daga Lagos zuwa Abuja, wanda yake idan ba su ne suka yi ba wanda zai yi. Sannan an yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda ba taɓa yin irinsa ba. Mutane da suka handami kuɗin jama'a, gwamna ɗaya za ga yana da gidaje goma sha bakwai. Yana da gidaje goma sha bakwai a GRA duk a kwakwace. Kuma kaga wannan abu ba taɓa yi ba. Mutane su ci za su yi abin da suka dama. Bayan ya tafi wata gwamnatin ta zo ta mayar musu da gidajensu saboda su wannan ba abin da yake gabansu ba ne to kaga wa'annan abubuwa su ne suka tabbatar wa mutanen Najeriya cewa mutumin nan da gaske yake yi ba wai da gangan bane ne a ce za a yi abu za a yi ba a yi ba abu ne yanzu sha yanzu magani yanzu kuma sannan yayi yi abin da duniya ma ta tabbatar da shi a kasashen waje cewa Najeriya ta zama ta jagoranci Afirka ya ce Afirka ita ce Najeriya maganar ah, tsarin harkokin wajen Najeriya duk akan Afirka ne. Saboda wannan a kokarin da ya aka samu yawa policy mm. na Najeriya, foreign policy ya zama shi Afirka ce. Manufofin ƙetare. Yawa to kaga wannan abun ya sa Najeriya ta samu jagoranci da shugabanci a duniya kuma ta zama wani abun koyi. Saboda turawa suna ganin cewa kawai duk wanda yake shugaban kasa za su ce ka yi kaza sai a yi. Murtala ya ce wannan ba za ta yi wa. To wannan ya jawo masa farin jini a Afirka kuma da gida Najeriya mutane 'yan ra'ayin ci gaba banda maganar demokradiyya da ya kawo a maganar local government aka yi bai ɗaya local government form wato tsarin local government shi ma murtala ne ya kawo shi to kaga gaba ɗaya rayuwar mutanen Najeriya a wannan lokaci alƙibla ta canja an san cewa magana ce ta gaske saboda gwamnatin da ta yi shuɗe kafin murtala ya zo sun ce za su ba da ‘yanci ga farar guda kullum sai a ce za a yi sai a daga sai a ce za a yi sai a daga kuma ba su ma fito da tsarin mulki ba amma shi yana zuwa cikin wata shida har an kafa kwamitin tsarin mulki an yi waye an yi waye an kirkiro jihohi bayan kwana goma da kirkiro jihohi aka bindige shi. me za a iya alakanta wannan abubuwa da ya dinga yi na sauri da sauri haka eh, cikin ƙanƙanin lokaci ya cin masu saboda shi soja ne a lokacin babu ruwansa da maganar uh, majalisa misali ko wasu tsare-tsare za a ce an a ƙarƙashin demokaradiyya sai an bi su shine ba shi dama ko ko a'a wannan uh, wato yunkurin da ya zo da shi ne yana da dama abin da ake cewa determination misali shine shine ba shi dama har ya cimma waɗannan abubuwa da ka ambata. To ai akwai sojoji da suka yi mulki kafin shi da bayan shi. To amma me suka yi so? Ai kaga su ba su tsaya akan wannan magana ta gaskiya ba cewa abubuwan nan idan ka ce za ka yi abu ka tabbatar da shi in ba za ka yi wa a sani to duk babu ɗaya a ciki wannan riƙe gaskiya da kuma cewa tarbiyya da ake da ita irin tamu ta nan ƙasar mu cewa a yi abu na tsakani da Allah a yi magana ta gaskiya babu cin hanci babu rashawa to wannan abubuwa da mutane suka tabbatar cewa 'yan Najeriya sun gani a a zahirance ba wai labari ba tunda in soja ne akwai sojan da suka yi kafin shi akwai kuma wanda suka yi bayansa kuma mutane sun ga ta kudu da yanzu maganar siyasa ce kuma shi hasali ma lokacin da yana yin wannan ai akwai mutum ma da ya taba shi kara da ya zage shi aka buga a jarida ya je kai shi kara aka je kotu aka yi mai aka tabbatar abubuwan da yake faɗa ba haka bane so kaga ai yana da maganar rule of law ba kawai abu ne wanda yake dan kana shugaban ƙasa kai ka ce za ka yi ba akwai ƙa'idoji da ake bi ko na soja ne wanda duk ya tabbatar da su a cikin irin tsarinsa. Saboda haka idan mutum yana da manufa, daban yake da wanda ba shi da manufa. Wani kuma manufarsa biyan bukatar kansa ba al'umma ba. To su manufarsu dama su bauta mutane, su yi abin da al'umma za ta amfana da shi, ba kawai su ta yin mulki har abada ba. Wani za ga ya fito da abubuwa don ya wanzu akan mulkinsa, ko kuma don a ce mutumin kirki ne, amma daga ƙarshe ba abin da kasar za ta yi. wannan abubuwa da kake ba mu tarihi murtala ya zo da su ko ya cimma cikin kwanaki ɗari biyu duk da yayi lokacin da ke karancin shekaru ba su kai arba'in ba a lokacin an ce amma yanzu mutane suna kokawa cewa kamar gwadaban da ya sa waɗannan abubuwan da ya ƙirƙiro ya sa na ƙasar ta kalli alƙibla guda kamar yadda kai bayani kamar ko suna zagonya ko kuma ba a bin su sau da kafa iya zuwa yanzu yaya abin yake ko a wurin kula kuke nazarin eh, tarihin baya da kuma yadda ake tafiya a yanzu to kamar yadda muke ta faɗa ko yaushe ita gina ƙasa ba abu ne wanda za ka yi shi a cikin shekara goma shekara biyar shekara hamsin abu ne mai ɗaukar lokaci da yawa kuma idan aka fara idan aka fara zai ɗauki lokaci To saboda haka mu Najeriya yanzu ko shekara ɗari ba ba. Amma a ɗabi'ar mu ta ɗan adam muna son mu ɗan zama kamar Ingila. Wanda yau Ingila shekara ɗari takwas da fara kafa wa'annan abubuwa. To kawai abin da mutane suke so ko kuma duk wani ɗan adam yana son ya ƙasar ta kowace. To fi sabilillahi ba mai sa'a ba cewa mutanen da suka ah, gaji wa'annan gwaraze ba su ci gaba da irin abubuwan da suke ba na menene a'a na maganar su tsaya akan gaskiya idan da kowa da ya zo yana mulkin nan zai tsaya akan gaskiya to za a ga mun fi ci gaba amma duk wannan abubuwa da aka kafa na tsarin mulki na eh, shugaban ƙasa mai cikakken iko da sauransu ai ga abubuwa ne wanda yake masu kyau ga kasa kuma za a ci gaba da yin kuma suna nan ah, za su wanzu kuma nan da shekaru masu yawa za ka ga cewa an samu ci gaban da muke so sannan maganar shekaru lokacin da su suka fara mulki najeriya jaririyar ƙasa ce mutanen da suke karatu ba su da yawa mutanen da suke a ƙasar ba su da yawa amma yanzu ai ƙasar an ƙaru kuma masu ilimi sun ƙaru sannan demokuraɗiyya ake yi sai an yi zaɓe ba kawai don kana da ƙarfi ko kana da ikon soja za ka mulki saɓanin wancan zamanin saboda haka za ka cewa yanzu 'yan siyasa ko indiya ka je za ga shugaban ƙasar ya fi shekara saba'in saboda mai sai ka fara daga kansila ka yi eh, majalisar jiha ka zo majalisar tarayya ka yi waye ka yi waye wanda yake a da can mu duk ba mu samu wannan ah, matsalar ba tun da ga misali su da wani har ya gama mulkinsa bayan tun alif ɗaya da hamsin da hudu ya fara shekara goma sha biyu yana yi an har ya mutu shekara hamsin da hudu Ka ga babban ɗan siyasa ne a wancan lokacin wanda yanzu ɗan shekara sittin masu yake zama gwamna kuma ka ga mataken da muke da su yanzu daga local government chairman gwamna shugaban ƙasa to saboda haka dole zai zama cewa ba za a samu matasa kamar yadda suke a da ba idan ba mutum ne mai kwazo sosai ba a yanzu ina matashi da zai iya samun wannan abin da su suka yi ba to shi yasa sai mu ga cewa to ai yanzu duk tsofaffi ne suke yi waye-waye da can yara ne to yanayi ne ya canja na yanayin ƙasa amma idan Allah ya kai mu wani lokaci aka daɗe ana yi ana yin nan a yi zaɓe a yi zaɓe wata za a samu mutanen kirkin ah, da za su zo su yi. wannan gaɓa ne dama nake so in tambaye ka ya kake ganin makomar su waɗancan manufofin haɗin kan ƙasa da bunƙasa ta da shi murtala ya zo da su cikin ƙanƙanin lokaci ya zuwa musamman an kai la'akari da yadda sha'anin shugabanci ƙarƙashin demokaradiyyar yake a yanzu. To gaskiya yanzu ƙalubalen da ake fuskanta da shi wa'annan ƙungiyoyi na mutanen kudu da suke son su mai da mu baya. Kuma su abin da ya sa suke wannan fa gaskiya ba abu ne sabo ba. A shekarar 1964 da aka yi census zuwa sukai suka ce lallai sai sun fi mutanen arewa yawa saboda haka suka je suka yi kwangi a wannan sansan ɗin da aka yi suka fito da mutanen suka fi namu yawa saboda sun faɗa ƙarara cewa ya za a yi su rage wa arewa ƙarfi hanyar da za a rage wa arewa ƙarfi a rage mutane to saboda haka koyaushe propaganda su mun fi su yawa muna da muna da wakilai a majalisa to kuma ba za su iya haƙuri ba su ce a zo a yi demokradiyya a yi zaɓe so shi ne suke son su mai da mu baya a koma wannan zamanin na cewa kowace shiya da irin mutanenta zaben shiya shiya za a yi wato jihohin nan ma a mai da su guda shida ko guda biyar su mai da mu baya wanda kaga duk wannan ba abu ne mai kyau ba kuma su abin da yasa suke yin wannan suna ganin cewa idan za a zo a yi zaben dangwale mun fi su yawa mu za mu tare shugabancin Najeriya to amma kuma abu haka yake ba idan da za su ci gaba da siyasar su yi haƙuri cewa a zo a yi siyasar a daidaita tun da mutanen arewa nan shugabannin nan sun yarda idan wannan lokaci ya zo ku ku yi in wannan ya zo mu mu yi a ci tafiya da haka tun da duk wata ƙasa da ka sani a duniya tana da matsaloli babu ƙasar da ba ta da matsaloli to amma a Najeriya mutane sai su ta matsalolin nan har su kai inda za a ce ma sai an rusa ƙasar saboda ba su samu mulki yanzu saboda dan arewa na mulki sai zo su ce an cuce su an yi wa idan an gudu ya koma sai wasu su fake da addini su kawo to idan ba wannan abu ne ya canja ba a rayuwar ba za mu samu ci to shi yasa kuma dole ne mutanen Najeriya su zauna lafiya da juna saboda yanzu duniya ko ina haɗa kai ake idan ka ce ɗan kudu ina buƙatar ɗan arewa ɗan arewa yana buƙatar ɗan kudu saboda zamantakewa idan ka duba ko ina a duniya an ci gaba ban da Afirka mu ne kawai muke wannan fitintinu wasu ƙasashen turai ma kaga haɗewa suke wasu kuma na ganin cewa kamar da a ce Allah ya yi wa shi murtala ɗin tsawon kwana duk da cewa ya yi ajanda ta miƙa mulki ga hannun farar hula a shekarar alif tara da saba'in da tara. Wasu na ganin cewa da an tafi sosai akan wannan gwada bere ɗora Najeriya da waɗannan batutuwan da kake magana da ba su taso ba. Eh, idan da a wannan lokaci bayan an ba Alhaji Shehu mulki da 'yan siyasa sun yi gaskiya misali ba su rinka magudan zaɓe ba. wanda aka yi alif ɗari tara tamanin da uku da soja ba shi da ikon da zai ce zai dawo amma 'yan siyasa suka zo suka yi magudan zaɓe to daga baya ma da aka zo alif ɗari tara casa'in da tara alif dubu biyu da uku nan ma an yi magudan zaɓe amma kaga dai an haƙura ana tafiya har za ta kai mu lokacin da ba za a yi magudan zaɓen ba har yanzu magudan zaɓen zai yi wahala tunda an fito da wannan technology na kadin rida da waye shi yasa alif ɗari alif dubu biyu da goma sha biyar magudin zaɓe ya wahala idan zai zama cewa za a rinka yin zaɓe shekara wuri hudu shekara wuri hudu to zai wahala a ce ba a samu ci gaba amma mu gani muke yanzu kawai fa daga alif ɗari tara da goma sha ah, dubu ɗaya da ɗari tara da tisa'in da tara 1999 zuwa yanzu ne ba demokuraɗiyya ta kan kama kuma sau nawa aka canja ka duba ga amerika wurin shekara ɗari uku ingila wurin shekara ɗari takwas to ana yi a hankali har zai kai mu ranar da mutane ba za su iya magudan zaɓe mutane za su yarda cewa ɗan arewa idan ya mulki zai gaskiya ɗan kudu idan ya mulki zai gaskiya to kaga in aka samu wannan amma ba abu ne wanda zai yi yau yau ba ne kawai rashin haƙurin mu haƙura a rinƙa yin siyasan nan duk shekara huɗu a yi zaɓe sai kaga abubuwa sun canja. Hmm. gaskiya ne wannan <laughs> eh hakuri shike ta da rabon ji bahaushe ai dama ni eh. ai nake ji ake cewa wato mutuwar shi janar murtala mm. Mm. ya mayar da Najeriya shekaru talatin baya. Baya, baya eh, saboda yi ribas. Eh, ya, ya eh. yi ribas sosai. Abubuwan da ya ka gari baya hmm. ga tsarin uh, mulki da ya canza da kuma. Ya kawo uh, Abuja matan birnin tarayya. ba. Hmm, tsakiyar Najeriya kenan aka yanko aka ce to zama nan ne Sosai kuma baya ga haka ma hmm. na ma ji ce ma shi Janar Murtala ya taka muhimmiyar rawa a fafutukar kawo ƙarshen uh, mulkin wariyar launin fata na eh, afirka ta kudu ya taka rawa sosai allah ji kanshi kuma eh, allah amin mm. kin san kuma shekarar da ya bar mm. duniya din wannan watan 13 ga watan fabrairun da ya mutu gaba ɗaya ba mutu kwana 29 a duniya ba allah saboda ni an haife ni 15 ga watan janairu ne shi kuma ya mutu sha uku ga watan fabrairu kin ga dan tsakanin kamar mm. wata ɗaya da zuwa duniya to gashi kwanci tashi ai na zuwa ba haka ne haka ne to Allah ubangiji ya kyauta ta karshen mu kuma yana da kyau mutum a ce yayi abin da kullun duniya za ta tuna shi mm. saboda in duniya ta tuna shi to shi ne zai zama cewa bai mutu ba mm. Usman eh. kwanaki 200 koyi katal katal fa eh amma ta fi shekara 200 wani yana mulki sosai sosai kai tunanin inda ce ya samu ya yi wa'adin eh. shi biyu in nan shekara takwas ai da da da lafiya lafiya kenan to Allah Allah ya kama ni shugabanni Najeriya wuce nan ya sa duk gaba ɗaya daga bangaren kudu da arewa kowa ya zama yayi koyi to yanzu bari mu dan je mu shakata da wakan nan ta Ahmad Shanawa wanda shine zamu tattauna da shi nan gaba mu dan ji shi kuma yaya rayuwar kin san rai tangin gore da dan yawa? <laughs> Ahmad Shanawa Baban Chakwai ba shugaban kasa ba ba kuma memba ba ban je makaranta mai tsada ba ban je dubai ba kuma ban je london ba hmm. GRA ne ba. <laughs> Eh, gaskiya na da daɗi gaskiya ne wannan wakar. A kun sa ta wannan eh, makon Mun sa ta ai shi sa ni ai za mu nemo wanda ya wannan waka mu jikin san mun yi shiri akan irin ƙaryar da ake yi nan ta barazana da. Wadda ta eh, yi aure a Facebook. A Facebook wannan iphone wannan ne na ji wannan original ma ba ta <laughs> kai kudi ta ce kuma wasa take wasa take to magana amma shi ma ai da wuta gaskiya nake buri a sama <laughs> to shi sa muka ce to wannan waka da muka sa na Ahmad Shanawa a lokacin to bari mu samu dan naji waka ana yayin ta ah, yanzu kuma muna tare da shi kai tsaye ta waya assalamu alaikum ah, <clears throat> aminu alaikum salam to barka da warhaka Ahmad Barka da shigowa wannan filin. Yawa barkan mu dai. Yawa to gani ga Maryam Bugaje. Ya aiki? lafiya kalau hajiya maryam kina nan lafiya lafiya kalau alhamdulillah muna nan muna kada kai da wannan waka yawa shine ai mm. <laughs> to alhamdulillah to mm. tunda na san kila zaka dan irin samun yan minti biyu zuwa uku mu dan ji shin wane ne Ahmad ne a takaice Eh, to da farko dai suna na Ahmad Abubakar Sa'id. Mhm. Amma an fi sani na da Ahmad Shanawa Baban Cakwai. Misa mm, ake cewa Baban Cakwai. Ka san bana barin takwana. Misa ake cewa Baban Cakwai kafin ka wuce wurin. <laughs> Akwai wata waka ne da na yi wanda nake cewa Baby Cakwai. Oh to. A cikin wakan na wani baiti ɗaya da nake kiran kaina kina cilin da yaron nan Ahmad Shanawa Baban Cakwai so shi yasa mutane suka bi ni da sunan Kwai Baban Cakwai. To ce gaba an haife ka ina. To amma Cakwai din tana da wata ma'ana ne ko ko. eh cakwai ma'anar takwai duk wani abu da yake mai kyau ko mai zaki dan karshe abu da yake oh. yawa ko abu mai daɗi ko mai kyau ah, to kaga na karu to ina aka haife ka da kace <laughs> so an haife ni a plateau mm. a jos north a kuma wani unguwa mai suna gangare mm. to na kuma makarantar firamare na a nan gangare na yi secondary na a nan mm. islamiyya mm. wanda a yanzu haka ina kan matakin biya kenan insha Allah eh to alhamdulillah ya kai ka fara waka mm. eh, to gaskiya da farko na fara waka ne sakamakon rashin gata da na samu bayan rasuwar mahaifina sai nake tunanin to kinta mahaifina da su kuma shine gata na Allah gata na mahaifina gata na to bari ni amfani da wannan dama in shigo wannan sana'a ta waka saboda wataƙila Allah zai farko ma dai fim nake so shiga to da na shigo ba hanya a fim <laughs> akwai mutane su cushe gurin mm. ce to bari ni koma kiɗa na eh. koma kiɗa a sana'a goma bari ni waka <laughs> maganin me gasa wai <laughs> eh. eh, mm. yadda ake ni shiga wata kenan to wannan wakar nan da muke saurara da na akan mm. kafofin sadarwa wannan abin labarin da ke cikinta ya faru da kai ne haka waka akan ta ne ne ne ne ne, gaskiya tana da instagram ne instagram <laughs> tabbas ya fara da a mm. instagram shi mm. daga baya kuma sai na discoverin cewa wannan yarinyar take yi min wani abubuwan duk ƙarya ne kawai ta ta shimfiɗa ma ni kuma ne ta hawa kai wayo kai kai kai budurwa mai aji <laughs> wace maka ta yi ta fito daga gidan babban eh, gida ne na ce maka ta yi ta fito daga eh, babban gida ne kuma sai ka je ka iske ba haka ne mai ba a farko da na ga hotunan ta na ga hotunan ta ta min kyau da farko da yayin kyakkyawa ce eh. so sai na tambaye na mata DM eh gare masa ce ta ta da sauran su ce da Allah ta ban nan ban ta na so bari na bisa so da na kira ta ce min ai bata ma da zuwa Najeriya ba ta suna london ne baban ta ba ko ya da nan da ba ta ga mun sunan shi ba kaza kaza eh. so to ni kuma a jami'a ah, to ni kuma yau ina zan yi chilling a ce zan yi soyayya da babbar yarinya haka to eh. sai na suke mata sai zuba soyayya sai zuba soyayya ce na daga baya yana gano ashe ma a garin mu take mm. a garin namu ma a wani gida da mahaifin ta yana mm-hmm. gora ne a bayan wai wai wai Allah yadda da kosai da yamma a bata kyauta ba hmm, bata kyauta ba ina ga ai kana neman ka suma a bidiyo. <laughs> to amma ina da tambaya inda bata yi haka din ba da zaka saurare ta kuma shine ai matsalar kuma a'a zan saurare ta saboda akwai wanda ba su kai ta ba a hakan duk ina sauraron su ba eh. mm. ina da ita har sa na saurare ta mm. gaskiya kai kanka ko kuma ce kanki da kike sai ta yadda ita kici yamma ya kamata in haɗa abokan taka da ita mm. <laughs> to to da aka bi hada sai abin ya zarce soyayya eh to to yanzu bari mu dan sake jin waka ka dan mun tsino ko sakan 30 ne ko goma ne ma dai a girgiza yau maganin fa tana da ah, daɗi. da ai. Ai na ji muna tashi daga nan gurin zamu mu taka rawa. Ka ta taka gaskiya. Usman ka sai eh. an ga daura auren An daura auren shi sa ai a girgiza din kenan. Ah, ai to to Ahmad Ahmad menene sakonka ga matasa? <laughs> Eh to sakona ga matasa Bari zai hmm. ce matasa hmm. na farko su rika gaskiya da amana a rayuwa a kuma zanga zaman lafiya. Hmm. Inda matashi yake kasance mai haƙuri da san zaman lafiya. Mm. duk abin da kake yi a kai ka dogara ka sa gaske a kai to in Allah da za su kai matakin da ake cewa yara manyan gobe mm. kai ma ka zo ka zama babba insha Allah to mun gode sosai in Allah so kuma zamu ci gaba da sa waƙoƙin nan duk da ka tuturo mana a cire shiryen mu da dama in Allah yanzu na ma muna tashi zamu je mu saka kadan mun gode amin to mun gode Allah ya dauka <laughs> wannan gidan rediyo na kuma amin amin mun gode sosai <laughs> to Maryam gaba ɗaya nan zamu yi sallama yanzu kan a da <laughs> Maryam Bashir Bagaji sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr John sai wanda ya hada mu a Facebook live wato nazar. Nazir Ahmad Hausawa ni Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa a girgiza kaɗan kaɗan amma fa kar a faɗi. ne. Shadawa!